Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na fatan an wuni lafiya. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Zahara Aminu Fage muka sake dawa a cikin shirin namu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa jamhuriyar Nijar jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan sunayen 'yan takarar zaben shugaban kasa na watan Disamba da aka fitar. Bayan nan kuma za ku ji cewa an bude manyan makarantu a jihar Yobe kayan shafa watanni sama da bakwai suna rufe. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Shu'aibu Malumfashi na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan nasarori ko aka san haka da aka samu kan masu garkuwa da mutane a Najeriya. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga Washington DC. Amma kafin nan ga zahara da labaran duniya. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Ƙoƙarin da duniya ke yi don samar da allurar rigakafin COVID-19 yana samun nasara bayan da aka samu labarin yiwuwar samun wata allurar rigakafin. Kamfanin Modana da ke Amurka ya sanar a yau Litinin cewa gwajin allurar rigakafin ya yi tasiri da kashi 94.5 a kan kamuwa da cutar gwargwadon sakamakon farko daga gwajin na uku da na ƙarshe a asibiti. Katafaren kamfanin har magunguna jami'a na massachusetts ne ya kirkiro allurar rigakafin tare da haɗin gwiwar masu bincike da kuma cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na gwamnatin amurka yanzu modana shine kamfanin harhaɗa magunguna na biyu da ya samu nasarar tasiri mai inganci fiye da kashi casa'in mako guda bayan da kamfanin pizza na amurka da biontech na jamus suka zama na farko wajen sanar da gagarumin nasarar yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar coronavirus ya zarce miliyan goma sha ɗaya gwamnonin jihohin amurka da dama sun kafa sabbin dokoki don ƙoƙarin rage yaɗuwar cutar gwamnan michigan gretchen whitmer ta ba da sanarwar dakatar da cin abinci a cikin gidan sayar da abinci da zuwa ɗalibai makarantar sakandare da na kwaleji da kuma taron jama'a a gidajen caca da gidajen sinima sannan tarika a gidaje kada ya wuce mutum goma A jihar Washington da ke arewa maso yamma, gwamna Jay Inslee shi ma ya hana cin abinci a gidajen sayar da abinci kuma ya umarci shagunan sayar da kaya su takaita yawan kwastomomin da za a bawa damar shiga zuwa kashi 25 cikin 100. Sannan an takaita tarurrukan da ake yi a waje zuwa mutum biyar yayin da aka haramta tarurrukan cikin gida na waɗanda ba 'yan gida ɗaya ba. Masu hasashen yanayi a Amurka sun ce mahaukaciyar guguwar Eyota ta kai karfin mataki na biyar wannan shine karan farko cikin wannan shekara da wata guguwa ta dunkule haka ana kuma ganin za ta zo da iska mai haɗarin gaske mai cike da barazana ga rayuwar jama'a da ke zaune a tsakiya Amurka. Yankin da ke ƙoƙarin farfadowa daga guguwar Eta da ta yi kaca-kaca da yankin. A sabon rahoton da ta fitar hukumar al'ummar da ke sa ido kan bala'in guguwa ta ce guguwar ayota na nisan kilomita 160 da gabashin kudancin porto cabeza na karaguwa inda take tafiyar kilomita 260 cikin sa'a daya hakan na nufin ita ce guguwa mafi karfi da aka gani a wannan shekara masu hasashen sun ce ainihin guguwar za ta sauka a yankin na nicaragua a daren ranar litinin a kusan daidai inda guguwar eta ta sauka makonni biyu da suka gabata guguwar ta hallaka akalla mutane hamsin ta kuma ruguza gidaje da dama tare da kayar da turakun wutar lantarki da haifar da zaizayar ƙasa Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na ganawa da shugaban Faransa Emmanuel Macron da sauran shugabanni a yau Litinin don tattauna batun tattalin arziki da tsaro. Babban jami'in diplomasiyar na Amurka ma ya halarci bikin sanya furanni ga waɗanda suka mutu sanadiyar ayyukan ta'addanci a Paris. Barazanar ta'addanci a duniya na daga cikin batutuwa da ma'aikatar harkokin wajen tacce. pompeo zai tattauna ranar litinin a ganawarsa da macron da ministan harkokin wajen john eve ludrion pompeo yana cikin rangadin kasashe daban-daban wanda a gaba zai yada zango a kasar turkiya don ganawa da ecumenical patriarch Bartholomew na ɗaya shugaban kristoci da ke bin ɗariƙar gargajiya na duniya a ƙasar girka. a gaida zahar Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a jamhuriyar niger 'yan kasar na ci gaba da tofa albarkacin bakin su bayan da karshen makon jiya kotun tsarin mulkin kasar ta bayyana sunayen mutanen da suka cancanci shiga zaben shugaban kasa na watan gobe. A yayin da kotun ta yi watsi da takaddun jagoran 'yan adawa Hama Amadu a ɗaya bangaren ta bai ɗan takarar jam'iyya mai mulki ba bazon muhammad izinin shiga wannan zaɓe da kuwa da cewa wasu 'yan ƙasar na kalubalantar takardunsa na shaidar zama ɗan ƙasa wakilin murya amurka a yammai sula mana barma ya aiko mana ƙarin bayani Mahimmancin wannan zaɓe ya sa kowanne daga cikin ɓangarorin siyasar nishar ke ikirarin shi zai yi nasara a wannan fafatawa ta 27 ga watan Disamba. matakin baiwa dan takarar jam'iyyar pnds mai mulki bazum muhammad damar shiga wannan zaɓe a yayin da kotu ta yi watsi da takardun jagoran 'yan adawa hama amadu saboda rashin cancanta ya sake farfado da wannan muhawara a tsakanin magoya bayan 'yan hamayya da masu mulki to amma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum alkasun abdurrahman na cewa rishin takara hamma ko shiga takarar bazum ba su bane ke zama kwalliyar zaɓe a jamhuriyar nishar abubuwan da ke da muhimmanci bisa wannan zaben sule amma in ka diba cikin zaben akalla akwai tsohon shugaban kasa guda biyu akwai shugaban kasa na farko da aka zaba a demokradiyyance mamma usman yana cikin zabe akwai tsohon firaminista tsohon shugaban majalisa irin su sani umar rawar da matasa suke takawa ko a matsayinsu na 'yan takara ko kuma a matsayinsu na shugabannin ma yakin neman zaɓe na mahimman 'yan takara wannan shi ke da muhimmanci Kundin zaben jamhuriyar Nijar a sashen sana 137 ya ayyana cewa jam'iyyun siyasa na da 'yancin mai gurbin 'yan takararsu na farko idan bukatar hakan ta taso. Sai dai wani masanin doka Dr. Maina Bukar Karte ya ce doka ta fayyace dalilan da ke ba da damar aiwatar da irin wannan sauye-sauye. Abu guda uku ne suka ba da izinin a soya wato in dan takirar kamar ya zama babu ko kuma ya shiga cikin wani hali lahiyar shi ba shi damar ya yi har ya nemi kujerar ko kuma an tabbatar da takardun shi an ba da izini amma ana tsakal kamfan sai aka lura da kai an yi wata mantuwa wannan a dalili kaza bai kamata ba a bashi ma izini an ba jam'iyyar damar ta sauya dan takirar amma jam'iyyar da aka mai da takardun ta kauye a ba ta damar ta sauya dan takirar wannan wato kundin tsari na kasar Nijar bai ba da damar wannan ba a nasu bangare masu rajin kare demokradiyya irin su shugaban kungiyar fuwa da sanfuwa Nasir Saidu na cewa kula da batun mutunta ranakun zaɓe ita ce maganar da ya kamata a mai da hankali a kanta a wannan lokaci da aski ya zo gaban goshi har yanzu kana da labarin wurare da yawa na kasa ba a samu karti ba bayan an samu karti jam'iyoyi waɗanda za su takara da sai an buga lambobin lambobinsu sa'annan a maida sa'annan a kai kayan zaɓe sa'annan shugabannin zaɓe su ta su fara horon mutane wanda za su wurin zaɓe duk wanga abu ne wanda ka buƙatar lokaci alhali yau sauran mu sati uku ko kuma abin da bai kai sati hudu ba zuwa ga zaɓe na farko a ganin mu shine ya kamata a ce 'yan siyasa da 'yan ƙasa duka gaba ɗaya sun fara magana bisa ga wannan abu yadda duk wani abu wanda ka sani. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma to daga jamhuriyar Nijar sai Najeriya inda a yau litinin gwamnatin jihar Yobe ta ba da sanarwar sake bude dukkan makarantun gaba da sakandare da ke fadin jihar da aka rufe tun fiye da watanni bakwai sakamakon annobar cutar COVID-19 da ta addaba kasashen duniya baki daya. Daga jihar Yoban ga rahoton Haruna Dauda biyu. na litinin Shashi ga watan nuwamban 2020 ne da gwamnatin jihar yobe ta bada sanarwar buɗe makarantun gaba da sakandare a duk faɗin jihar da kwace fiye da watanni bakwai suna rufe sakamakon matsalar barkewar cutar covid-19 da ya dabi kusan dukkanin faɗin duniya kwamishinan ilimi mai zurfi da jihar yobe professor muhammad munkaila ya ce yanzu hakan sun riga da sun kammala shiryawa na ɗaukan matakan kariya ga ɗalibai ga ma'aikatan da ke aiki a waɗannan makarantu don kare su da kamuwa daga cutar covid-19 ɗin ya ce cikin waɗannan makarantu guda biyar da ake da su na gaba da sakandare a jihar Yobin guda hudu ne kawai za a buɗe yayin da jami'a mallakan gwamnatin jihar Yobin za su ci gaba da kasancewa a rufe. Professor Munkallan ya kuma jawo hankalin ɗaliban da za su koma karatun da cewa su da kufa wajen mai da hankali wajen karatun su. Abin da zan gaya wa ɗalibai dai su ne su sake jajircewa. sun zauna a gida kowa ya gaji zaman gida. Saboda haka su mai da hankali a wajen Karatun su su jajirce su ga cewa abin da ya kai su makarantar nan sun yi kada su yadda su yi abubuwan da zai tada hankali musamman ma su guji shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma abubuwan da bai kamata ba alhamdulillahi matasan yobe ko wannan zanga-zangan da aka yi ba su shiga ba kuma ɗalibai su ne suka fi yawa a jihar yobe amma duk da wannan rigingimu da ake matasan jihar yobe ba su shiga ba kuma abin muna yaba musu saboda wannan gwamna ma kuma ya farin da ganin cewa matasan jihar yobe ba su shiga wannan zanga-zangar da aka yi ba mun umarci shugabanni waɗannan makarantu tabbata sun tanar da abubuwan da ya kamata wajen wanke hannu kuma duk ɗaliban da za su zo su zabbata suna da wannan takunkumin rufe baki da hanci. Na kuma tambayi mun kai lan ko menene yasa aka cire jami'a mallakar gwamnatin jihar yobe cikin jerin makarantun za su bude a wannan litinin din? Eh kamar yadda na gaya muku tuma an bude ko amma kuma idan kuka sani akwai malaman jami'a suna yajin aiki yanzu wanda dole ne sai an zauna an dan tattauna mu ga cewa ba mu samu wata matsala ba abin farin ciki shine yawancin abin da malaman jami'a suke nema a jihar yobe gwamna di ya biya musu banda a allowance nasu wanda ya rage kuma shi ma yanzu gwamna yana kokari ga cewa an biya su to ba bacin haka kuma yadda jami'a take suna da tsare-tsaren su wanda ya kamata gwamnatin jihar yobe ta so ta musu katsalanda ta ba su dama su su zauna su kira lokacin da ya gamata su kira ɗaliban. Da kuma tambayi wani ɗalibi ko ya suka ji da wannan sanarwar sake bude wannan makarantu nasu? Sunana Abdullahi Muhammad Musa, tun student ne a Really gaskiya na yi farin ciki da wannan magana, masika sosai ma. Na yi farin ciki a kanta a matsayina na student. halin da nake ciki. Mene kuke bukata a matsayin ku na matasa wannan jiha da kuke so ku jawo hankalin shi gwamna ko kuma gwamnati? Eh to abin da muke bukata gaskiya muna so ya zama a ce idan mun gama da dan qualification namu dan samu aiki ko ada a wani karamin guri ne kasa wanda mu ma mu ji dadin mun yi karatun kuma mu yi alfahari da shi. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga jihar Yobin Najeriya. A da Haruna Dauda biyu yanzu kuma ga sani sha'ibu malumfashi da rahoto na musamman. Batun tsaro a Najeriya batu ne da yake cikin zukatan shugaba Buhari da kuma gwamnonin jihohin da abin ya shafa tare da sarakunansu na gargajiya. Kusan kullum a arewacin Najeriya sai ka ji mazauna yankunan karkara suna kuka ko wancan ƙauye an kai musu hari ko kuma can an saci wasu ko an kashe wasu an kuma sace wasu mata an yi musu fyaɗe. Abin da ya ba daɗin ji. masu kula da harkokin yau da kullum suna yabawa da irin kokarin da gwamnatin tarayya take yi a baya-bayan nan wato watanni kusan hudu da suka shuɗe inda ake fatattakan su waɗannan mahara domin an ajiye rundunonin soja wanda dama da shi gwamnatin buhari ta fara kalaci a arewa maso gabas wato yobe da borno yanzu kuma da abin ya yi kamari a jihohin katsina da zamfara sokoto da kuma kebbi musamman 'yan operation sahel sanity da aka jibge su a sassa daban-daban na faskari jibiya katsina da wajen su dan dume inda suke kai hari da zaran an sanar da su sai ga kuma a lokuta da dama suna yin nasara don ko baya bayan nan sun kashe mahara sama da ɗari biyu kamar yadda wannan jiyau ya tabbatar mani daga baya kuma sojoji suka zo da jirage sojojin ƙasa suka zo aka bi barayin aka yi masu kwancen bauna inda hmm. Allah ya sa aka samu nasara duk kusan 'yan ta'addan da suka halarci wannan gari aka kakkashe su an kashe 'yan ta'adda sama da ɗari uku kwashe su kanta biyu wani ƙauye ne sabon layi nan wajen mai gora da sun ban mutane mana ta zuwa na kallon gawakin daga ba kuma ya suka hana ko a asabar ɗinnan da ta gabata dandanar 'yan sanda ta jihar katsina tare da sojoji da 'yan sintiri sun kama 'yan ta'adda goma sha biyar tare da kwace dabbobi 495 daga hannun maharan kakakin rundunar 'yan sanda sp gambo isa ya kara mana haske game da nasarar da suka samu mun kai wasu sumamai har guda biyu na farko dai area commander dutsen ma shine ya kai wannan sumame inda ya jagoranci 'yan sanda da tawagar 'yan bijilanti inda suka samu labarin cewa an ga barayi dauke da bindigu kera ak-47 sun kai akan babura wajen guda goma sun rako wasu shanu a zuwa wani ƙauye da ake cewa tsaunin bala a karamar hukumar ɗan musa a lokacin da kuma aka samu labarin cewa da suka rako waɗannan shanu da tumakai zuwa wannan ƙauye kuma sun juya sun koma to dalilin da ya yasa area commander ya ɗabi 'yan sanda suke musu kwantar bauna kuma allah ya da nasara a ciki aka kama mutum goma sha ɗaya karkashin jagorancin wani alhaji adamu wanda ake wa lakabi da shantal ya shahara kuma yana ɗaya daga cikin ah, gagagagan barayi da muke nema a ah, waɗanda suke mu da wannan sata ta dabbobi da sata da garkuwa da mutane mun kama shi da waɗannan mutum goma sha ɗaya kuma an sami shanu guda ɗari da tamanin da biyar da tumaki guda hamsin da hudu ila yau a wannan rana da dpo na batsari shi ma ya jagoranci operation fof ada da kuma na sharan daji da tawagar 'yan bijilanti inda suka fita patrol har suka kai kan hanya wacce ta taso daga dankar zuwa ƙauyen ɗangayya a karamar hukumar basari kuma allah ya ba su nasara suka yi kicibis da wasu waɗanda ake zargin su uku barayi ne daga cikin daji suke kuma an same su da shanu guda 43 da tumaki guda 213 waɗanda ake zargin cewa na al'ummar ƙananan hukumomin nan ne waɗanda aka sata aka kora cikin daji kuma karka manta cewa damuna ta riga ta wuce kuma cikin dajin yanzu ya riga ya musu zafi saboda operation kala-kala da ake akwai operation sahel sanity wanda yake na sojoji ne da special forces da air force da kuma operation fada da sharan daji sannan kuma ga haɗin kai da muke samu daga 'yan bijilante saboda haka daji yanzu duhu ya yi sauki an samu haske kuma kokari suke su cewa sun fita daga cikin dajin nan domin shigo cikin mutane su saje kuma wannan shine dalilin da ya sa muka tare ko ina duk wata hanya wacce za ta fito daga cikin dajin rugu domin ta shigo cikin gari kuma muna kan nasara akan waɗannan 'yan ta'adda a jiya kuma sai ga labari ya bullo cewa bayan la'asar mahara 'yan bindiga sun ya hanyar kaduna zuwa abuja suka sace mutane tara daga cikin wata bus din da suka tsaida suka dan bude mata wuta inda har direban ya mutu ɗaya fasinjan kuma na gaba daga bisani ya karsa kafin a kai asibiti me za ka ci kan wannan abu da yake faruwa ne so ga mu dai cikin wani irin yanayi da kawai mu da mun taho an ce mana kawai masaya ga wasu daga wani cikin suka ce mu sauri mu juya waɗannan suke gaba kuma an tare su suna cikin gaba ba saboda haka mu dai ga munan da mu halin da muke ciki ba wakilin mu nasiru adamu el hikaya na daga cikin waɗanda aka tsare a hanya aka ce masu mahara sun tare can gaba saboda haka su dakata to da ya samu natsuwa sai na zanta da shi malam nasiru yaya ka ga yanayin wurin a lokacin da ake tsaye da kuciya kada ku wuce wato abun tsoro ne eh, a sani don saboda za ka yi tsamma kasan ita bindiga in aka harba ta za ta iya samun kowa ma to amma natsuwar ce kawai ita ce wani abu abun da ma tun muka taso daga kaduna daga nan gwanin gora din nan nake ta duba hanya har muka zo garin gadar malam mamman muka wuce nufi katari kenan ban ga jami'in dan sanda ko jami'in yan sanda ko guda ɗaya a hanyar nan ba wannan ya na lura akwai matsala to ilai ko haka aka yi mun zo daidai dab da katari a sai tsakanin mu ma da masu fashin nan bana jin ya kai mita ɗari domin su riga sun tare wasu na kokarin su sa su kan layi su shiga daji da su kuma duk wanda ya zo yi kokarin juya suna harbinsa da bindiga to wannan ya sa wasu suka fara jiwa daga wancan layi na dawa kaduna ba na tafiya abuja ba domin hmm. ma nan dai muka yi riba su muka jiyo. aka zo aka tsaya ana jiran a lokacin da wannan abun ya waro da aka gama satar mutanen sannan muka zo muka wuce. To Allah ya kiyaye na gaba. Amin amin. Amma yanzu an dai isa gida lafiya. A lafiya kalau a iso gida lafiya sai dai wayoyi da ake bugowa cewa akwai ma wasu da aka kama wasu ɗalibai da ake neman miliyan talatin talatin daga wajensu waɗanda su barayin suka nema. cikin wasu daga cikin wanda aka sace biye din kenan ko kuma ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello za su tafi Lagos wata tsangayar koyon faransanci mm. su goma sha biyar an sace su a cikin wata motar safa ana neman miliyan talatin talatin ga kowa ya nuna miliyan talatin sau goma sha biyar kenan in aka yi za a samu miliyan ɗari uku. Amin. Nasiru Adamu El Hikaya wakilin murya Amurka da ta ritsa da shi Allah ya kubutar da shi. jaman tsaro na jihar kaduna sun sami nasarar ceto mutane tara waɗanda aka sace a kan hanyar kaduna zuwa abuja a jiya bayan la'asar maharan dai kamar yadda kwamishinan tsaro na jihar kaduna mr samuel arwan ya faɗi cikin wata sanarwar da ya bada ya ce sojojin da ke zaune akan hanyar kaduna zuwa abuja su ne suka ɗauki mataki cikin gaggawa a lokacin da suka samu labari eh, inda suka fatattaki waɗannan mahara har suka ceto waɗannan mutane tara har yanzu dai da sauran rana aka ba sani shafi malumfashi murai amurka daga katsina a najeriya a gaida sani kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan faifai ga shirinmu na gaba. tawagar 'yan wasan super eagles sun kammala gwajin cutar coronavirus kuma babu wanda ya kamu da cutar a shirye-shiryen su na yin wasa na biyu na cancantar shiga gasar cin kofin nahiyar afirka a birnin freetown a ƙasar saliyo Kungiyar Super Eagles ta tabbatar da tashinta zuwa Saliyo a yau Litinin. Captain Eagles Ahmed Musa ya roƙi gafara akan wasan da Super Eagles ta yi da Saliyo a baya, wanda galibai 'yan Najeriya ba su ji daɗin wasan ba. Wasan da za a gobe talata ba zai samu halartar Victor Osimhen wanda ya samu rauni a kafadarsa a wasa na baya a filin Samuel Ogbomudia a Benin City a ranar Juma'a. Osimhen ya koma kungiyarsa ta Napoli ne a jiya Lahadi. dan wasan gaba na liverpool sadio mani ya zira wa kasarsa ta senegal kwallon karshe da ya kai ta ga yin nasara a kan gini bisau a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekarar 2021 mani ya zira kwallon ne a minti 82 da yin wasan bayan an fitar da george ngura dan wasan gini bisau a kashi na biyu na wasan an kimanta senegal a matsayi na farko wacce ta zarce kowa iya wasa a nahiyar afirka kana kuma ita ce ta biyu da ta riga ta samu gurbin shiga gasar cin kofin afirkan bayan kamaru mai masaukin baki hukumar caf ta tura gasar cin kofin kasashen afirka ta shekarar 2021 zuwa shekarar 2022 ne saboda barkewar annobar covid-19 kaftin ghana black stars andre dede ayu ba zai samu buga wasan sharan fage na shiga gasar cin kofin nahiyar afirka na shekarar 2022 ba wanda kasar ghana za ta fafata da kasar sudan a gobe talata sabili da rauni da ya samu tawagar wasan kwallon kafar ghana sun isa birnin khartoum da ke kasar sudan saboda fafatawa da kasar sudan na neman tikitin shiga gasar cin kofin nahiyar afirka a filin wasan hilal da ke umdurman sun tashi daga birnin accra ne a ranar lahadi sha biyar ga watan nuwamba shekarar dubu biyu da ishirin tawagar black stars a makon da ya gabata ta lallasa sudan da ci biyu da nema a filin wasan cape coast wanda andrew dede ayu shine zira kwallayen guda biyu a wasan link din ghana kuwa an fara wasan premier league din ghana ta kakar shekarar 2020-2021 a karshen makon da ya gabata tare da yin wasanni a duk cibiyoyin wasa a fadin kasar baki daya hukumar kula da wasan kwallon kafar ghana ta kaddamar da gasar premier league din na cikin 65 ne a ranar juma'a biyar ga watan nuwamban shekarar 2020 tsohon mai tsaron ragan ingila da liverpool ray clemens ya rasu yana da shekaru 72 a cewar hukumar kwallon kafa ta England a jiya Lahadi. Clemens da yi wa England wasanni 61 ya fara sana'ar wasansa ne daga Scunthorpe United kafin ya koma Liverpool da wasansa. Kana ya yi wa Liverpool wasanni sama da 450 a cikin shekaru 14. Yana cikin 'yan wasan tawagar Liverpool da suka yi fice a cikin shekaru 1970 suka lashe kofin zakarun turai sau uku suka ɗauki leg ɗin England sau biyar kana suka ɗauki kofin UEFA sau biyu. Baba ya ko makiri Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Baba ya ko yanzu kuma sai labarai a takaice. Ƙoƙarin da duniya ke yi don samar da allurar rigakafin COVID-19 yana samun nasara bayan da aka samu labarin yiwuwar samun wata allurar rigakafin. Kamfanin Modana da ke Amurka ya sanar a yau Litinin cewa gwajin allurar rigakafin ya yi tasiri da kashi 94.5 a kan kamuwa da cutar gwargwadon sakamakon farko daga gwajin na uku da na ƙarshe a asibiti. Katafaren kamfanin harhaɗa magunguna na massachusetts ne ya kirkiro allurar rigakafin tare da haɗin gwiwar masu bincike da kuma cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na gwamnatin amurka yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar coronavirus ya zarce miliyan goma sha ɗaya gwamnonin jihohin amurka da dama sun kafa sabbin dokoki don kokarin rage yaduwar cutar gwamnan michigan gretchen whitmer ta ba da sanarwar dakatar da cin abinci a cikin gidan sayar da abinci da zuwa dalibai makarantar sakandare da na kwaleji da kuma taron jama'a a gidajen caca da gidajen sinima sannan tarika a gidaje kada ya wuce mutum goma Masu hasashen yanayi a Amurka sun ce mahaukaciyar guguwar Eyota ta kai karfin mataki na biyar wannan shine karan farko cikin wannan shekara da wata guguwa ta dunkule haka ana kuma ganin za ta zo da iska mai haɗarin gaske mai cike da barazana ga rayuwar jama'a da ke zaune a tsakiyar Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na ganawa da shugaban Faransa Emmanuel Macron da sauran shugabanni a yau Litinin don tattauna batun tattalin arziki da tsaro. Babban jami'in diplomasiyar na Amurka ma ya halarci bikin sanya furanni ga waɗanda suka mutu sanadiyar ayyukan ta'addanci a Paris. Barazanar ta'addanci a duniya na daga cikin batutuwa da ma'aikatar harkokin wajen tacce. Pompeo zai tattauna ranar Litinin a ganawarsa da Macron da ministan harkokin wajen John Eve Ludrion. Pompeo yana cikin rangadin ƙasashe daban-daban wanda a gaba zai yada zango a ƙasar Turkiya don ganawa da Ecumenical Patriarch Bartholomew na ɗaya shugaban Kiristoci da ke bin ɗariƙar gargajiya na duniya a ƙasar Girka. To masu sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu ne yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo abokan aikin mu da wani sabon shirin a misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin zahar aminu fage wadda tafiya na gabatar da shirin da daniel brown wanda ya hada shirin da ma injiniyan mu ne yanzu Muhammad Hafiz Babala da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.